kimanin mutane biyar suka rasa rayukansu a dalilin ambaliyar ruwa a maiduguri duk da yanzu haka hukumomi da ke da alhakin tantance irin barna da ambaliyan yayi ba su bayyana a hukumance ba inda gonaki da dama ruwa ya cinye su a wasu sassan jihar borno lamarin da ya janyo lalacewar amfanin gona wasu dangin mamatan sun bayyana wannan al'amari a matsayin kaddara daga allah dukkansu ubangiji allah ji kansu da rahama allah ya sa mutuwa hutu ne mu abin da muke jira in tamu ta zo allah ya sa mu cika cikin kalmar la ilaha illallah sai na muhammadu rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa'inda suka rasu Allah ya ji kansu da rahama Allah kuma ya gafarta musu to daman haka rayuwa take Allah subhanahu wataala kan turo a masifu da annoba amma in aka yakuri insha Allah zai zama mana alkhairi ga baki daya kuma ina sake godiya kuma na jan hankalin gwamnatin mu duka wanda suke kan mulki da Allah dan annabi dai an san halin da abin da yake faruwa a yi kokari dai a sake taimaka jama'a to na mana addu'a ga baki daya mu Allah subhanahu wataala yalla ya mana rahama Allah kuma ya kama mana saukin rayuwa wa dai tinja ala fendi do ibadana mare kamandi ala fendi anju mulza ade ala fendi aga ordo cha lamarin ji de zo maro ade njiru obara kadio ai mrama era suru amde kuro zo mara fendi duno gana so kuro zo mara kaveran kakara ero ngoyi se kavioro kuro kave kare da arma kalan aure bayno dikemaro ala fendi anju mulza assalamu alaikum Allah gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya sa mutuwa ya zama hutu gare su a yan kwanakin nan dai ana samun yawaitan karin ruwa daga dukkan madatsun ruwa da ke jihar Borno inda yanzu haka kogin Gadabul da ke kewaye da sassan jihohin arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu yankunan kasar Kamaru da tafkin Chadi suka cika wadda hakan ya kai ga hanyoyin madatsun ruwa sun cika da ma mamakon ruwan sama wasu manoma da ambaliyar ruwan ya shafi gonakinsu sun bayyana yadda al'amarin ya riske su gaskiya gona fara yanzu ga shi mun yi noma amfani ya riga ya tashi ruwa kuma ya shiga wajen wani wuri man kaje sama da gwiwa wani guri gwiwa haka amfani gaba daya sun lalace a cikin ruwa sun lalace a cikin ruwa yanzu gonan ka shiga gaba daya ruwa ya cinye ba wani abu da za kawai sai dai muna neman tallafi dai amfani ya riga ya lalace kiya ruwa kan ya zo shi da karfin sa domin gaskiya magana har ga alari da karan kai ne manomi a yankin har ga gaskiya zaka ba mu da hanyar da za mu je mu gona muna ne zaka muna ne muna giya mun zuwa sarshen mun zuwa Allah iko yanzu haka dai an samu urgujewan hanyoyi a sassan jihar Borno irin su da Chibok da ma mahadan hanyoyi da ya haɗe wasu jihohin arewa maso gabashin kasar nan daraktan hukumar bada agajin gaggawa wanda yake duba al'amurorin ambaliyar ruwa Dr. Barkindo Muhammad ya bayyana min irin yadda yanzu haka suke kokarin bin sassan jihar wajen bincike barna da asara da aka samu a zantawa na da shi ta wayar talho eh wannan kan gaskiya mun abun takaici gidaje da sun lalace gonakin ma an yi ambaliya ya dan mamaye wa'annan gonakin kuma ka san dama gona idan aka idan ruwa ya hau kan shuki hmm. gaskiya in ya daki kwanaki rubewa zai don jijiyoyi ba za samu iska ba hmm. shi ita ganyen mashi ma da kan shi wai sama kuma ana ruwa kai a kai kada shi gaskiya ana babu ko a jihar Yobe mai makwabtaka da jihar Borno ma dai haka lamarin yake inda ruwa ya sanadiyan mutuwan yara uku a wasu yankunan arewacin jihar lamarin da ya jefa al'umma cikin halin damuwa duba da lalacewar amfanin gona ta bakin wasu manoma a karamar hukumar Nguru kare kamboye kare kamboye samma banna yana kayi mu ne da ne dil de laso kare labiya a wawan duri na ani samma ne na ga wani hari na suka rushe inda zan samu tsugunni ma ya gagare ni sai dai in je masallaci ni in kwana a masallaci su kuma iyalai wasu na tura su makota su kwana wani mai suna sale umar mashi da ke garin guru ya bayyana min mutuwan yaran wadda ya ce dukkanin su yan anguwa ɗaya ne eh, yaran ne wallahi yaran yan gida ɗaya nan su uku su kawai sun fita wasa ne sai ruwa ya cinye su wallahi amma Allah ji kansu gaskiya ba mu ji daɗin abin ba muna kira ga gwamnati ta zo ta gyara mana hanyar ruwa tafiyar ruwa hanyoyin don sun lalace kokarin jin ta bakin hukumar da ke kula da al'amurorin ambaliya a jihar Yobe ban same shi ta waya ba na yi sako zuwa hada wannan rahoton ban samu sako daga gare shi ba ƙarshen rahoton kenan Ibrahim Mustapha muryar Amurka daga Maiduguri